Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirin sa, na safiyar yau talata kuma tayar amine zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shirye da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai shirin nan na mu jaridun mu na yau wanda zan gabatar daga nan sai sauran shirye-shiryenmu waɗanda suka hada da duniyar mu a yau muryoyin masu sauraro tare da hassan barka tarbiyyar iyali tare da awal usman kunya sai kuma shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana. Shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato biyar da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe goma sha 12 da minti ashirin. zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. madalla masu sauraron yanzu kuma ga labaran duniya da hadumin Binsu wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta bismillahirrahmanirrahim jama saurare assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantuwa muhammad amin farko muhimman kanunsu. an kama hanyar kulla yarjejeniya tattaunawar da ake yi na cirewa iran takunkumi a vienna dakarun gwagwarmaya a gaza sun yi gwajin makami mai linzami na kasim 10 cikin gagarumar nasara an dakatar da firaministan somaliya saboda zargin cin hanci da rashawa tawagar ƙwallon kafa ta ethiopia ita ce ta farko ta isa ƙasar kamaru don halartar gasar cin kofin afirka yanzu kuma ga cikakkun labaran an kama hanyar kulle yarjejeniya a tattaunawar da ake yi a na cirewa 'yan takunkumi a birnin vienna mataimakin sakatare janar ɗin kula da harkokin waje na ƙungiyar tarayyar turai bayan kama tattaunawa a zaman da aka yi zagaye na takwas kan batun cirewa iran takunkumi ya faɗi cewa an kama hanya ana kan hanya madaidaiciya ta tattaunawar da ake yi kuma an kama hanyar kaiwa ga kwallar jejeniya ta ƙarshe a nasa ɓangaren mikhail ionov jakadan kasar rasha ne dindin a hukumomi na kasa da kasa da ke vienna bayan kammala taron da kwamitin haɗin gwiwa suka yi ya rubuta a shafinsa na twitter cewa mahalarta taron sun nuna kwarewa a tattaunawar kuma ta yi tasiri sosai shi ma mataimakin sanokin wajen kasar iran ali bakiri ya yi shara game da irin ci gaban da aka samu a wannan tattaunawar idan aka yi la'akari da ta baya da aka kammala kuma ya ce wakilan iran a wajen a shirye suke su ci gaba da tattaunawar ganin wakilan kasar iran a wajen a shirye suke don ci gaba da tattaunawa don cimma matsaya a jiya ne aka shiga zagaye na takwas tattaunawar da ake yi na neman cirewa iran takunkumi wanda babban mai shiga tsakani na kasar iran a tattaunawar da kuma wakilin kungiyar tarayyar turai yurik mora suka jagoranta dakarun gwagwarmaya a gaza sun yi gwajin makami mai linzami na kasim 10 cikin gagarumar nasara a dai lokacin da ake cika shekaru goma sha uku da kai harin wuce goma da iri da amtacciyar kasar isra'il ta kai a yankin gaza a shekara ta dubu takwas ƙungiyar gwamnatin falastinu ta sanar da gwajin makayi mai linzami na kasim 10 a cikin kogin mediterania cikin gagarumar nasara haka zalika dakarun izudin kasam bangaren soja na kungiyar hamas sun da sayin soja a yankin gaza kuma an fara shi ne a nan laraba ta gabata don bayyana shirin su ta fuskoki daban-daban na irin karfin soji da na makamai da suke da shi domin kare kansu daga duk wata barazana da wucewa da iri na haramtacciyar kasar isra'ila an dakatar da firaministan somaliya saboda zargin cin hanci da rashawa shugaban kasar somaliya muhammad abdullahi muhammad da aka fi sani da suna farmajo ya sanar da dakatar da firaministan kasar daga mukaminsa bayan da aka zarge shi da cin hanci da rashawa da almudahana da kudaden baitulmali mali kana kuma ya umarci dakarun tsaron kasar da su koma ƙarƙashin umarninsa kana kuma ya umarci dukkan dakarun tsaro na kasar da su koma ƙarƙashin umarninsa wannan matakin yana zuwa ne bayan da aka samu hatsaniya tsakanin banyan shugabannin guda biyu gane batun shirye-shiryen da ake yi na gudanar da zaɓuka a ƙasar tuni hukumomi masu faɗa a jina duniya suka buƙaci ofishin jikarancin amurka a magadishu da ya tsoma baki wajen shawo kan matsalar kada ta watsu zuwa wasu sassa daban-daban na gwamnatin har ila yau ya faɗi cewa ina sanar da al'ummar ƙasar somaliya cewa gwamnatin ƙasar ta sauke nauyin da ya rataya a wuyanta musamman a lokacin mulkin rukun ƙwarya kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanada don haka na umarci dukkan jami'an tsaron ƙasar da su koma karɓar umarni daga ofishin firayim ministan ƙasar kuma an sanar da sunan muhammad hussein robel a matsayin sabon firayim ministan riko na ƙasar yanzu haka dai ƙungiyoyin masu jihadi a ƙasar kamar irin su al-shabab su ne ke iko da wani bangare mai yawa na kasar kuma suna kai hare-hare a babban birnin kasar. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Tawagar kwallon kafa ta kasar Ethiopia ce ta farko da ta isa kasar Kamaru don halartar gasar kofin Afirka. rahotanni sun bayyana cewa tawagar kwallon kafa ta kasar ethiopia ta isa kasar kamaru a matsayin ta farko da ta fara isa domin halartar gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka da za a fara a ranar tara ga watan janairu na shekara mai kamawa ta 2022 a ranar da ce tawagar ta isa filin sokan jiragen sama na yawunde inda aka yi wa 'yan wasa da sauran wakilan hukumar gwajin cutar covid-19 kafin su wuce masaukin su a otel ɗin da aka tanadar musu wannan shine karan farko za su halarci gasar tun a shekara ta 2013 kuma sun taɓa ɗauke kofi na afcon so ɗaya a shekara ta 1962 ita dai ƙasar ethiopia tana rukunin a ne tare da ƙasashen burkina faso cape da kuma masaukin baki ƙasar kamaru kuma takara da tsibirin cape ne a ranar tara ga watan janairu bayan an buɗe gasar tsakanin mai masaukin baki kamaru da kuma burkina faso daga ƙarshe za ku ji cewa sojin ƙasar turkiya sun ƙaddamar da hare-hare a arewacin ƙasar iraki wajen labaran kasar iraki sun bayyana cewa dakarun sojin kasar turkiya sun kai hari a ƙauyen batifa da ke gabashin zako a lardin dako da ke yankin kurdawa kuma ya sanadiyar jikatar wata mace guda ɗaya haka zalika an kai irin wannan harin arewacin arbil da ke yankin na kurdawa a irakin fadar shugaban kasar iraki ta yi da harin da sojin turkiya suka kai ta da bayyana hakan a matsayin keta hurumin kasar da kuma take dokin kasa da kasa da zai iya kawo cikas a kyawar dangantakar da ke tsakanin kasashen da ke makwabtaka da juna. Wannan yana zuwa ne bayan da aka harba wasu makaman roka a sansanin sojin ƙasar Turkiyya a lardin Nainawa da ke arewacin ƙasar Iraki. Sai dai babu wani rahoto game da samun asarar rai a sakamakon harin. Yankin Ba'ashika yana ɗaya daga cikin yankin da ke arewacin ƙasar inda sojin Turkiyya suka kafa sansaninsu. su. to ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan kuwa saurara da suka zo muku daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran madalla masu sauraron yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da barkan mu kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya da kuma yin bita a kansu da kuma bayyana yadda ake kallon lamuran ta fuskoki daban-daban. Shirin namu ne da Allah da zai dube ne dangane da atisayi na soji wanda dakarun kare juyin juhalin musulunci na kasar iran wato irgc suka gudanar a cikin makon nan wanda hakan yake zuwa a matsayin wani sako ga isra'ila a barazanar da ta yi na kai har hare a kan cibiyar nukiliya na kasar ta iran da kuma yadda ake kallon wannan atisayi ta fuskoki daban-daban da kuma martanin masana harkokin tsaro daga isra'ilan wanda shine abin da shirin zai dubi a kansa da yardar Allah da fatan masu za a biyo mu a hankali domin jin cikakken shirin. asabar 25 ga watan disamban shekara ta 2021 da muke ciki ne dakarun kare juyin juhalin musulunci na kasar iran wato irgc suka kammala wani atisayi wanda suka gudanar wanda suka ɗauki tsawon lokaci ba su gudanar da irinsa ba inda aka gwada manyan makamai wanda kasar ta iran ɗin ta kera daga sai kuwa hadda manyan makamai masu lizami waɗanda suke cin dogon zango na dubban kilomitoci waɗanda za a yin amfani da su wajen kai hare-hare a cikin ƙasashe daban-daban daga cikin ƙasar ta iran kamar kuma an gwada wasu daga cikin makaman kariya wanda ƙasar ta iran ta ƙera waɗanda za su iya kakkaɓo jiragen sama ko kuma su kakkaɓo makamai masu lizami kamar kuma aka gwada wasu makaman waɗanda za a iya kai hari da su a cikin ruwa waɗanda za su iya tarwatsa manyan jiragen ruwa na yaƙi kamar da kuma an gwada wasu makaman da za a iya harba su daga cikin ruwa domin su sauka a kan doron ƙasa baya haka kuma an gwada wasu makaman waɗanda ake yin amfani da su ta hanyar harba su daga doron ƙasa zuwa cikin ruwa wanda kuma dukkanin gwaje-gwajen da aka yi ɗin iran ɗin ta bayyana cewa sun gudana a cikin nasara ba tare da samun wata matsala ba wannan atisayi da dakarun kare juyin halin musulunci na kasar iran sa gudanar ya zo ne dai biyo bayan barazanar da isra'ila ta yi na yiwuwar kaddamar da hare-hare a kan cibiyoyin nukiliya na kasar iran kamar da kuma kasar amurka ta bayyana cewa tana tattaunawa da isra'ila din domin yin aiki na haɗin gwiwa domin ɗaukar matakai waɗanda suka dace domin tunkarar barazanar da suka ce iran din tana yi ga zaman lafiyar su baya ga haka kuma wasu daga cikin manyan jami'ai ta fuskacin tsaro a kasar ta amurka musamman ma dai wasu tsaffin ministocin harkokin tsaro a kasar sun bayar da shawara ga joe biden da ya ɗauki matakai na yin barazana ga kasar iran domin hakan ya tilasta ta ta amince da sharuɗan da amurka ta gabatar a zaman tattaunawar shirin nukiliya wadda aka fara gudanarwa a birnin vienna na kasar austria a 'yan makonnin da suka gabata ba ga haka kuma wasu daga cikin manyan janar-janar na isra'ila waɗanda suka gana da takwarorinsu na ƙasar amurka suna bayyana cewa ƙaddamar da hari a kan iran a wajensu ba abu ne mai yiwuwa ba amma hakan zai iya ne kawai idan amurka ta tsoma baki ko kuma ta taimaka ma isra'ilan wanda kuma wannan sananan lamari ne ga ita kanta ƙasar amurkan da a wasu lokuta ta kan jakunan isra'ilan kan ta guji ɗaukar duk wani mataki wanda zai iya zama na tsokana ko kuma yin gaban kanta dangane da al'amura da suka shafi ƙasar iran domin kuwa abubuwan da za su iya biyowa baya ba lamari ne mai sauƙi wanda isra'ila za ta iya shanye shi ba wani abu wanda wannan karan atisayen na dakarun irgc ya sha bamban da sauran waɗanda aka gudanar a lokutan baya shine har da yadda aka guda wasu sabbin jirage na yaƙi masu kai hari da kuma ƙonar baƙin wake marasa matuƙi wanda wani shine karan farko da ƙasar iran ɗin ta fitar da waɗannan jirage da ta ƙera sannan kuma an gwada su a cikin nasara babban kwamandan dakarun kare jun halin wato janar salami ya bayyana cewa wannan atisayi wanda suka gudanar yana ɗauke da saƙonni daban-daban babban saƙon da yake ɗauke da shi dai shine isra'ila ta san irin maganganun da take yi cewa da wani abin da ta aiwatar na ganganci kan tashoshin nukiliya na kasar iran kai hari ne ko abin da ya kama da haka to abin da zai biyo bayan wannan akan ta sai ya fi muni kamar kuma ya bayyana cewa lamarin ba zai tsaya nan ba duk wani wanda ya tsaya tare da isra'ila ko ya taimaka mata wajen kaiwa kasar ta iran to martanin da iran din za ta mayar zai hada har da shi baya ga kuma ya bayyana cewa dukkanin sansanoni na sojan amurka da suke a cikin kasashen yankin gabas ta tsakiya baki ɗayansu suna ƙarƙashin na'urori na rada ne na makamai masu lizami na ƙasar ta iran baya ga haka kuma a karan farko a wannan atisaye an yi amfani da wasu sabbin na'urori na rada waɗanda suke sarrafa makamai masu lizami daga tazara mai nisa wanda kuma a lokaci guda za su iya hango su makaman da suke tahowa domin yin amfani da makaman da za su iya kakkaɓo su daga nesa kamar yadda aka yi amfani da wasu daga cikin irin waɗannan na'urorin rada a lokacin da donald trump ya bayar da umarnin yin amfani da jirgi maras matuƙi domin gudanar da ayyukan leƙen asiri a yankin hormuzgan a kan iyakar iran da kasar haɗaɗɗe daular larabawa a cikin tekun fasha wanda kuma iran ɗin ta yi amfani da irin wannan rada wajen gano jirgin da kuma kakkaɓo shi a lokaci guda. sannan kuma manyan masana ta fuskacin tsaro daga bangaren Isra'ila sun bayyana cewa hakikanin gaskiya shine abinda iran take faɗi abu ne wanda isra'ila kamata ta kalle shi da idan basira domin kuwa so da yawa iran idan ta yi gargaɗi ga isra'ila abinda take faɗa shine take nufi saɓanin isra'ila wanda aksarin abubuwan da take faɗi dangane da ƙasar ta iran barazana ce domin kuwa ba a taɓa ganin hakan a aikace ba wannan ya sanya wasu daga cikin manyan na hannun damar ministan tsaron isra'ilan suka shawarce shi da cewa a sakin tunani dangane ɗaukar duk wani mataki na soji a kan cubiyar nukiliya na ƙasar iran domin kuwa ba a san me zai je ya kai ya komo ba ga ita kanta isra'ila da ma yankin baki ɗaya da rama daga cikin masana kan harkokin tsaro na ƙasa da ƙasa dai suna ganin cewa da wuya isra'ilan ta iya yin gigin kai hare-hare akan cibiyar nukiliya na kasar iran kamar yadda ke faɗa kamar yadda ita kanta amurka a zahiri abubuwan da take bayyanawa na goyon bayan isra'ilan da kuma cewa za ta taimaka mata wajen kaddamar da irin wannan farmaki a kan cibiyar nukiliya na kasar iran masanan sun yi imanin cewa magana ce ta fata baki domin kuwa abin da zai biyo baya ita kanta kasar amurka ba zai mata daɗi ba kasantuwar cewa tana da dubban sojoji da suke sansanoni daban-daban a cikin kasashen yankin gabas ta tsakiya a nasa bangaren shugaban kasar iran din ibrahim ra'isi ya isar da wani sako ga dukkanin kasashen yankin gabas ta tsakiya musamman ma dai kasashen yankin tekun fasha da suke makwabtaka da kasar ta iran da cewa su kwantar da hankalinsu atisayin da dakarun irgc saha gudanar ba shi da wata alaka da su sannan kuma iran din ba da niyyar cutar da wata ƙasa a cikin ƙasashen yankin gabas ta tsakiya ila kawai hakan an yi shi ne domin ya zamanto izina da kuma darasi ga duk wasu masu yunkurin yin shishigi a kan ƙasar ta iran sannan kuma ya bayyana cewa atisayin yana ɗauke da sako na zaman lafiya da kuma ƙara tabbatar ma al'ummomin yankin cewa su da kansu za su iya yin aiki tare wajen tabbatar da tsaro a yankin nasu ba tare da yin katsalandan ko kutse ko tsoma baki na kasashen ƙetare ba duka dai wannan lamari yana zuwa ne a mahangar masana cewa isra'ila tana yin barazanar kai hari ne akan cibiyar nukiliya na kasar iran a daidai lokacin da ake gudanar da tattaunawar birnin biyana domin sake farfado yarjejeniyar nukiliya da aka cimmawa tsakanin iran din da manyan kasashen duniya a shekara ta 2015 domin kuwa cimma matsaya da kuma yarjejeniya da rattaba hannu a kan sake farfado da yarjejeniya farko to lamari ne wanda zai bakantawa isra'ila matuka domin kuwa zai kai ga ɗaukewa iran takunkuman da aka kakaba mata na tattalin arziki da kuma ɓangare daban-daban da suka shafi harkokinta na makamai da kuma ayyuka na kasuwanci a yankin gabas ta tsakiya da kuma sauran ƙasashen duniya. wanda kuma hakan a mahangar isra'ila zai kara wa iran karfi ba ta fuskacin tattalin arziki kawai ba har ma ta fuskacin ayyukan soji da tsaro a yankin gabas ta tsakiya. to jama'a masu sauraro lokacin da muke da sha riga ya kawo jiki dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin mutun kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. madalla yanzu kuma sai shirin muryar masu sauraro tare da hassan barka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 na bukukuwan kirsimet da kuma shiga sabuwar shekara domin ganin an kare matafiya da kuma a mutane a duk inda suke daga matsalar kalubalen tsaro da ake fuskanta a sassan a kasar mu Najeriya muna fatan Allah ya sa a yi waɗannan bukukuwa lafiya a kare lafiya sunana Ibrahim ɗan fulanin yayari mai Arsenal mazaunin karamar hukumar wurji a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum BOH Hausa Radio Tehran. Mai magana Muji Muhammadu wanda aka sani da suna Muji Soja mai adaidaci sahu a nan zandar da magaram ohun likitar dutse. sunana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar yana so a bani dama yau zan ka tsokaci ga wasu kaɗan daga cikin masu hannu da shuni ko ce masu kuɗin mu na jamhuriyar nijar musamman ma masu kuɗin mu na da magaram gaskiya abubuwan da suke ma talakawa gaskiya mun yi allah wada da shi game da kwana-kwanan nan wani mai kuɗi a birnin tamagaram ya tara mata sun shiga layi kuma matan matan aure ne sama da mace dubu ɗaya da wani abu sun shiga layi sun bi layi ana ba su buhun shinkafa da kyautar kuɗi jika biyar gaskiya wannan ba mutunci ba ne mutum in sadaka yake so ya ma al'umma musulmi ya bi gidaje ko ina inda ya kamata haka manzan Allah ya ce kai sadaka kakkai sadaka a bayyane da manzan Allah ya ce in za ka yi sadaka ka yi ta a sirrance a ɓoyance wanda ba tare da kowa ya sani ba ladanka sai kai sai ubangiji shi ya san abin da zai maka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na ce da farko kuna tare da hada mai kwamfuta mai yama local government kebistan nigeria yau ina son ne ku bani dama domin in jajanta ma al'ummar jihar sokoto bisa ga wannan wuta da ta tashi a kasuwar karawar da ta yi sanadiyar asarar kuɗaɗe da dama ko kuma in ce dukiyoyi da dama da fatar waɗanda abin ya shafa Allah Ubangiji ya mai suwa masa da mafificin alkhairi baya ga haka ina kira ga gwamnatin jihar Sokoto da ta ɗauka ƙwaran mataki domin daƙile irin waɗannan tashe-tashen wuta da ake yi a kasuwa duba da irin yadda yanzu bai wuce sama ga wata takwas zuwa tara ba wannan wutar ta tashi ta sanadiyar asara kayayyaki da dama da ɗanɗan kuɗaɗe a cikin sabuwar kasuwar da ke jihar sokoto da fatar allah ubangiji ya bada haƙuri allah ubangiji ya mai suwa masa da mafificin alkhairi ku tashi lafiya suna na haɗa mai kwamfuta mai lokal local government kebistan nigeria Assalamu alaikum sashen Hausa muryoyin masu saurare. Radio Iran suna na Lawwa Alhaji Abbali a gadis jamhuriyar Nijar. To madalla. Ra'ayina a yau akan zaben da ake shirye-shiryen yi a kasar Libya. to lalle wannan zaɓe muna fatan ya gudana cikin kwanciyar hankali duba da irin matsalolin da libya take ciki akwai matsalolin tsaro mafi yawan 'yan ƙasar duka sun mallaki bindiga idan kaga an ce ai zaɓe to dole ne suna buƙatar addu'an 'yan uwa musulmi saboda a samu a yi zaɓen nan lafiya abin da ya kamata a yi zaɓen cikin kwanciyar hankali ba tare da an mirɗe nasarar da wani samu ba kuma an ba wanda bai samu ba idan aka yi gaskiya cikin abin to sai kaga Allah ka sauki a cikin lamari ina godiya sashen hausa la'uwa alhaji abbali a gadisa jamhuriyar nijar Salamu alaikum Radio Iran kuna tare da mai magana Alkasum daga nan a Agadas jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina son in bayyana ra'ayina musamman ikirari wanda kasar Faransa ko kuma wannan shugaban eh, sojojin kasar Faransa wanda suka yi a yankin Sahel wadda ta ce wai sun kashe shugaban kungiyar eh, eh, IS na yankin Sahel. To wannan abu ne mai kyau amma muna ja hankali. ba wai wannan kashe mutum guda da aka yi ba shine za ku ta yada da cikin duniya ko cikin ku. ba a'a mu abin da muke bukata da kasar faransa ya yaƙe da ake yi mu ne shi ne muke bukata a kawo ƙarshen su kuma muddin ana son a karshen su sai su kasar faransa su yi abin da ba su sai sun bawa ga kasashe fa na afirka lahiya sun sakin masu mara amma ta yaya za ku cewa ku zo ku yi eh, tsara dan ta'adda iya bujire muku kuma sannan ku zo ku kashe shi wannan tsare-tsaren ku ne wanda eh kasashen afirka talaka afirka sun rige sun gane ku ne kenan wannan abu da aka yi abu ne mai kyau amma ba wai shi bane wai bukata talakawa eh kasashen mu na afirka ko kuma talaka nijar ma radio iran kuna tare da mai magana alkasim daga nan agadas ku tashi lafiya to ina ga kuma da naka ra'ayin nema zan da sa'aya a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya saki hada mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hasan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. da yanzu kuma sai shirin tarbiyyar iyali tare da awal usman kunya tarbiyyar iyali jama'a masu saurare salamun alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatuhu Barka barkamu sake saduwa da ku a cikin sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da a cikin sa ne muke tattaunawa kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan rediyon boh da ke nan birnin tehran wanda ni awal kuma saba gabatar muku da shi har yanzu ma dai bamu mu gushe ba da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya ke dauke da shi a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau ma za mu ci gaba da sauraron madan yabo zakariya adam da ke unguwar gangaren jos a tarayyar najeriya wani tsohon malamin sakandare da yau kuma mai taimakawa jama'a a wannan unguwar bisa lamuransu na yau da kullum malamin zai ci gaba ne da yi mana bayani kan taɓarɓarewar tarbiyya tsakanin musulmi musamman yadda ake bata wa mutane suna ta hanyar kafar social media Allah shiga hata malam bismillah بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا الكريم وعلى آله da وسلم أما har yanzu in ta wannan din kuma cin zalunsa kake so kai ta wannan din ne dai za ka yi amfani da shi ka ce ka je guri kaza ka je kuɗi kaza miliyan kaza zan maka kaza in ba ka ba zan maka kaza zan maka kaza jiki na rawa ba da shi ma je sai buka dara ko ya sata ko ya je tara yan uwa a tattara kuɗin a je a zuwa wani guri ka ka zalunce shi ta hanyar waya shi baturen da ya kirkiro waya ba nufinsa wannan ba shi fa daman nufin neman kuɗi ke kayan sayarwa ne kawai siya sai ka danna inda ka je ka cuci wani ko wani cuce ka ciki wannan shi ba ruwa su da wannan to wannan kenan sannan a cikin wayan nan ina gaya maka wallahi a yanzu akwai da zaka waya za ka danna a wayan nan ka ga mutum gashi yana kwance da mata yana amfani da ita a cikin wayan yanzu haka in baka sani ba ka tambayi yara za su gaya maka banda wannan a cikin wayan akwai inda za ka danna ka ga cewa gashi dabban daji ne namiji yana saduwa da mace mutum suna kwanciya a cikin wayan ne za ka danna ka ga namiji yana barbaran namiji dan uwansa a cikin wayan ne za ka danna ka ga ga mata nan tana barbarar ɗarkar wadda mace subhanallah wannan dole ne a ce karshen zamani ya zo saboda mai domin dukkan abin da Allah ya hana ya ce baya so shi ake yi a duniya kamar ana yi wa Allah cin fiska ba ka so to muna yi ka yi abin da za ka yi misali kenan to duk wannan fitinan a cikin waya ne a cikin waya ne ba a wani guri ake so su rasa a cikin su to sannan akwai ɗaya bangare kuma wanda za ka danna har ila yau sai ka ga ka kirkiro wasu maganganu a rubuce ka faɗa na ƙarya ka tura ka faɗi magana ta ƙarya ka tura musamman a wayannan yankuna namu nan Najeriya can Borno State da ke hawa da yaki Sokoto Niger zafara, kai har ba da jihar Plateau lokacin da aka yi wannan rikici na na wayannan masu wucewa ta hanyar rukuban na kashe su an yi rubuta maganganu na karya da yawa wanda abin ba haka ba ne to kenan a dunkulen ka ɗauki waya ka ɗauka dogara ita za ta iya haɗa ka bala'i ko za ta iya haɗa masifa ko yaƙi a cikin ƙasa gaba ɗaya kana saya kana sawa in ka gama kulle sharrin ka sai ka cire kasar ka cire wannan wannan sirrin sai ka kikkita ka zuwa ka riga ka kulle sharri kana kallo ana ta bala'i ana ta rigina akan kuma kai ka haɗa magana amma bai dame ka ba saboda me ka manta da cewa allah da ya yi ka yana kallon ka yana jin ka kuma akwai ran da zai zo ya tambaye ka kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza ka kasa ganewa kai bukatan ka lokacin kai ka samu biyan bukatan ka kayi kulla kaza ka kulla kaza ko a gefe kana dariya kaga anan ka zama shaidan kenan mu shaidan ka sa kai abu bayan kayi shi kenan sai koma gefe yana maka dariya kuma to wannan ba karamin bala'i bane. masu raro kada a shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen kasar na rediyon BOH da ke nan birnin Tehran da kasar Iran inda muke ci gaba da sauraron wani malami daga kasar Najeriya wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan yadda wayar salula take da take daukewa jama'a hankali. Sannan a cikin wayan har yanzu da kwai bangarori na musamman na musamman wanda in kai wasa a harkan ka na addini za ta halakar da kai ko kai faso ne ko reference ko kuma a kai ne ko kuma wani mai wa'azi ne to duk in kai wasa kana zaune sai ga kawai ka danna nan kana kai kana ka kai hira da wannan ka danna wannan ka danna wannan wanda a wannan lokacin ya kamata ne a ce kai ka zauna ka da littafi kana karanta abin da za a yi gobe suna karanta ga irin wa'azin da za ka yi a cocin ka gobe basu za ka ce kaza kaza kai liman kana karantawa ga irin wa'azin da za ka yi gobe amma duk wannan harkar ta ɗauki hankalinku gaba ɗaya an mance da wannan sai kawai abin da shafi sabon rayuwa ake magana kanta kawai kuma a cikin wayan za ka iske cewa kana magana da matar wani shi bai sani ba kana ta masa kana tsalla masa shari shi bai sani ba ko kuma ita ce za ta ɗauka ta danna ta kira wani tsohon saurayinta a yi ta hira kai kana da kango kana ta bacci ha ha baka san ana ta kulla maka tsaya gida ba duka a cikin wannan wayan ne wayar social media to ina social media ya zama halakarwa gaba daya saboda haka nan in baka kiyaye ba to za ka zo ka yi kuka ka yi nadama nadama da ba za ta maka amfani ba saboda lokacin da Allah zai tambaye ka akan irin wani abubuwa kai baka da abin da zaka fara kuma ba ƙarya aka maka ba kar ka yi mamaki an ce maka gobe din nan ran da Allah zai tambaye ka ga a kawo hoton ka ga ganka ga bidiyo kasa ɗinka lokacin da kake aikata wannan laifi kai kaza kai kaza kai kaza ga hoton ka kana kallo kar ka kai tunani nesa ka amince da hakan lallai hakan zai iya faruwa dalili ko shine ai bature shi ya kirkiro wannan abun wanda ake sawa shekara shekaru kana kallon hoton wani kana kallon hoton wani kana kallon hoton wani kuma ga shi na magana kar ka manta bature fa Allah ya yi shi to shi da Allah ya yi shi ma ya tunani wannan balle Allah da ya bature dan an ce maka zai bidiyo dinka gobe kiyama ka ce ba haka ba kai kuskure ana to anan muna magana cewa idan ka lura da duk abin da muka faɗa baya kafin mu ci gaba ma ka taba karra wa ma hafaza farra abinda fa ka rubuta a rubuce in sharri ka rubuta ka tura wani kuma ya karanta daga ta shi ma tura abu wani wani kuma ya karanta ya sake tura abu wani to fa kai ne foundation kai ne founder kai ne ka kirkiro wani abu saboda haka tunda kai ka kirkiro to a nan fa tilas duk wanda ya amfani da wannan daman to kai ka koya masa saboda haka zunubin yana kanka ne zunubin yana kanka ne ba kan wani bane kai ka danna kai ka danna da hannunka kai amfani da kai ka danna ka ji duk abin da ake da hannunka kar ka manta da cewa hannunka zai yi magana gobe kiyama zai ba da shaida kanka kafafuwanka za su ba da shaida kanka kulluwanka za su ba da shaida kanka idan ka za su ba da shaida kanka Al'auran ka private part naka zai ba da shaida a kanka gobe kiyama ga yadda ka yi zai ba da shaida kanka gaban ubangiji bayan Allah ne aka sa jikinka wai an maka ne kawai kai abin da ka dama da shi ba za su ba da shaida kanka duk irin abin da ka aikata hannu zai ba da shaida an yi kaza ne in sata kai zai ba da shaida na ɗauki abu kaza ba da ba ya kai ni guri kaza na ɗauki abu kaza kunne ne ce ai na ji abu kaza wanda yake Allah ka haranta na kai ni gurin na ji kai dai suna duka za su yi wannan saboda haka nan idan ka rubuta to waccan hadisi yana ce maka ma ka taba karra ko ma hafaza farwa. abin da ka rubuta a rubuce zai tabbata in kuwa ka faɗa da baki ne kawai to shi kenan wannan za a yi mantawa da shi zai zama laifin naka ne kai kadai amma kar ka tuna da abin da Allah ke cewa ma yalfazu min qawlin illa da ladayhi ba atid duk yadda mutum yake duk inda yake a duniya gaba daya zai yi magana to face a wannan gurin magana akwai mala'iku guda biyu ɗaya ta gefen hannun sana dama ɗaya ta gefen hannun hagu idan ya faɗa mai kyau na gefen dama yana rubutawa idan ya faɗi wani abu muna mala'ikan da ke gefen hannu hagu yana rubutawa kuma shi ne za a ɗauka a tattara a kunshe ya zama littafinka da kake cewa man utiya kitabu bi yadinihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila masa ruwa to amma wanda aka bashi wara a zahiri fa sai aka ce da fa da usura kaga nan kenan ko menene za ka yi kokarin kiyayewa ne gwargwadon ikon da za ka yi da Allah maka umarni saura kuma sai ka bar Allah ikon Allah da tadda assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to masararo ga shi malam ya fara koro bayani kamar yadda ya saba amma lokacin ya fara daka mana harara daga ƙarshe muna yi wa malam yabu zakariya adam da ke unguwar gangan jos ta kasar najeriya wani tsohon malamin sakandare har ilahi kuma mai taimakawa jama'a a wannan unguwar godiya ta musamman da lokacin da ya bamu duk da ɗimbin ayyukan da ke gabansa a madadin rediyon boh da ke nan tehran babban birnin kasar iran ni a da shida na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan da haka, barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau shin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suke wakana a nahiyar afirka ko kuma waɗanda suke dangantaka da nahiyar shirin namu ne da allah da zai dubi ne dangane da halin da ake ciki ta fuskar tsaro a najeriya musamman ma a jihohin arewa maso yammacin ƙasar inda 'yan bindiga da barayin shanu da masu satar mutane domin karɓar kuɗin fansa suke ci gaba da dabar jama'a za mu ji mahangar masana da yadda suke kallon wannan lamari da kuma irin mahangar su kan irin hanyoyin da ya kamata a bi domin tunkarar lamarin da kuma shawo kansa wanda da shine abin da shirin namu ne da Allah zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo musu na hankali daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. har yanzu dai batun matsalar tsaro a jihohin arewa maso yammacin najeriya na ci gaba da ƙara kamari inda in bindiga barayin shanu da masu satar mutane domin karɓar kuɗaɗen fansa suke ci gaba da ƙara addabar jama'a a waɗannan yankuna da sanya zaman ɗaɗɗar a kowane lokaci a cikin zukatan mutane duk da cewa a bayan nan kasar gumen ɗan ta'addan nan da ya addabi jihohin zamfara da sokoto ya buƙaci tattaunawa domin yin sulhu amma duk da hakan ana ci gaba da samun irin waɗannan matsaloli waɗanda suke haifarwa jama'a a cikin yankunan da suke cin karansu babu babbaka hatta a cikin jihohi ta a cikin jihohin na zamfara da sokoto da kuma makwabtansu irin su naija da kuma katsina sakamakon irin yadda wannan matsala take ci gaba da ƙara ta'azzara da kuma cima jama'a tuwa ƙwarya hakan ya sanya mutane da dama ƙauracewa muhallansu inda aksarin wuraren da 'yan ta'addan suke cin karansu babu baka yankuna ne na karkara da kuma manyan hanyoyin da suke haɗa manyan birane da hakan ya haɗa har da babbar hanyar da ta haɗa kaduna da kuma babban birnin tarayyar najeriya abuja inda sukan tara mutane tare da kashe wasu da kuma kame wasu da yin garkuwa da wasu domin karɓar kuɗaɗen fansa wanda hakan ya yi mummunan tasiri ga harkoki na safara akan wannan babbar hanya wadda ta hada mafi yawan jihohin arewa maso yammacin najeriya da kuma birnin tarayya abuja a bangaren yankunan karkara da lamarin yake yin kamari kuwa mutane suna tserewa zuwa manyan garuruwa waɗanda suke kusa da su domin tsira da rayukansu inda akan tsugunar da su a matsayin 'yan gudun hijira a cikin jihohinsu ko kuma yankuna da suke makwabtaka da jihohin nasu masana kan harkokin tsaro suna bayyana mahanga daban-daban akan wannan lamari da kuma irin matakan da suke ganin ya kamata a ɗauka duk da cewa akwai waɗanda suke ganin cewa duk da ana amfani da ƙarfi wajen tunkara waɗannan 'yan bindiga amma kuma za a yi amfani da wasu hanyoyin na daban a lokaci guda a kan wannan batu muna tare da dr audu bulama bukarti masani akan harkokin tsaro da shari'a daga jami'ar london da ke ƙasar birtaniya dakta muna muka barka da zuwa da kuma lalin marhaban a cikin shirin namu da farko dai za mu so jin mahangarka a kan yadda kake kallon wannan lamari na yan bindiga da kuma ayyukan da suke gudanarwa wanda suke haifar da matsaloli na tsaro da kuma batun yadda za a tankare su shin ko kana ganin cewa yin amfani da karfi shine fi dacewa ko kuwa za a iya sauraron waɗanda suka buƙaci a yi sulhu da kuma tattaunawa da su kamar yadda gwamnatin jihar zamfara ta yi a lokutan baya ko ko akwai wasu hanyoyi na daban da kake gani ya kamata mu fahimci bambance-bambancen kungiyoyin da suke rike da makamai a nan arewa maso yammacin najeriya din kafin mu gane waɗanne ne za a iya sulhu da su ko kuma a zauna lafiya da su waɗannan ne kuma ba za a iya ba akwai wato fulani da suke rike da makamai a nan arewa maso yammacin najeriya din waɗanda dalilin ɗaukan makamansu da kuma kashe-kashen da suke a yanzu wato ya samo asali ne daga abubuwan da suka faru da su a baya a lokacin da wato 'yan sace-sace kanana-kanana da kuma shiga gonaki suka yi yawa a ita jihar zamfara ɗin sai aka kafa ƙungiyoyin da aka kira na sa kai wanda ƙungiyoyi ne na hausawa mutane masu mazauna gari ko kuma manoma ka iya cewa waɗanda wato wannan 'yan sace-sacen da ake kanana-kanana na baya da kuma shiga gonaki ke damunsu kuma aka ba wasu wannan 'yan sa kai ɗin damar su hana shiga gonaki wato ana cinye amfanin gona da kuma ƙananan sace-sace da ake yi abin takaici su waɗannan 'yan ƙungiyoyi na sa kai sai suka wuce gona da iri wajen kashe fulani ba ji ba gani da kuma kwace dabobinsu da sauran dukiyoyinsu har ma da zarge-zargen cewa wato sun yi wa matan fulani fyaɗe. sai ya kasance a wancan lokacin a jihar zamfara tun kafin 1999 nake magana sai ya kasance a wancan lokacin duk wani bafulatani da yake zaune a daji ba shi da aminci idan ya shigo gari ko aka gan shi to za a iya zargin cewa barawo ne ko kuma mai shiga gonakin mutane ne a kashe shi ko a illata shi sannan a kwace dukiyarsa idan yana da dukiya su waɗannan 'yan sa kai ne suka yi ba wai mazauna gari dukansu na zamfara ba. to dalilin wannan waɗansu daga waɗannan fulani suka ɗau makamai kuma abin da suke a yanzu gani suke ramuwar gayya suke yi suna kashe mutane ne suna kwace dukiya saboda abin da aka yi musu suma kenan a da kuma suna ƙoƙarin ramawa ne kaga wannan kashi na waɗanda suke rike da makamai za a iya sulhu da su hanyar sulhu da su kuma shine wato a zo a zauna a kan teburin a tattauna da su a ji menene korafe su. kuma me suke so a yi misali in so suke a waɗanda aka kashe musu to za a iya kafa kwamiti wanda zai binciki dukkan bangarori ya kuma tabbatar da cewa an yi wa dukkan bangarori adalci wajen wato gurfanar da waɗanda ake zargi da laifi a gaban shari'a da kuma biyan diya na wato waɗanda suke zargin cewa dukiyoyinsu sun ɓace. To akwai wasu kuma waɗanda ba kome ne aka yi masu ba amma yanzu suna nan suna ta wato kwatar dukiya ta mutane da satar shanu daga garkuwa da jama'a domin karɓar kuɗin fansa su irin waɗannan ta waɗanne hanyoyi ne ya kamata a fuskanci lamarinsu. 'yan fashi da 'yan wato garkuwa da mutane waɗanda su wannan wato ɓangare na 'yan wato masu riƙe da makamai wato aikinsu kawai laifi ne zuwa suke su kashe mutanen gari wato su kwashe dukiyoyinsu kuma ba su damu mai dukiyar nan ba fulatani ne ko bahaushe ne ba inda yana da dukiya to za su iya kashe shi su kwace dukiyar ko kuma su ɗauke shi su yi garkuwa da shi su bugaci a biya su makudan kuɗaɗe kafin su saki wato wanda suka kama kaga waɗannan masu laifi ne ba mutane ne da zaka ce a yi sulhu da su ba domin ba wata ba wani korafi ne da su ba ba wani dalili ne da su na kashe mutane ba face dalilin san rai na wato son su tara dukiya ba ta hanyar da wato Allah ya halatta ba ba ta hanyar da doka ta tsara ba wato idan kuma a cikinsu akwai waɗanda suke so su bar wannan aika-aika da suke yi to kamata ya yi su ɗin wato su tuba su dawo cikin al'umma su nuna su in ya so ita gwamnati ta duba yiwuwar yafe musu abin da suka aikata na ba daidai ba in har wato su da su sahihiya ce akwai kashin zub da jini na uku wanda shi kuma rikici ne tsakanin su kungiyoyin masu rike da makamai amma illar shi wannan fada a kan sulhu shine wato idan kungiya ɗaya ta yadda ta yi sulhu abinda gwamnati take bukata a yi shine ta bada makamanta su kuma irin waɗannan ƙungiyoyi wannan ƙungiya sai ta ji tsoron idan ta ba da makamanta to fa dama tana gaba da ƙungiya kaza wadda ita ba ta yadda a yi sulhu ba idan waccan kungiya ta fahimci 'yan wannan kungiya wanda suka yadda a yi sulhu sun zub da makamai to za su biyo su ne har gidajensu su kashe su domin wannan gaba da take tsakaninsu. To a wasu lokuta din wasu sukan zo su ce su sun tuba har ma su miƙa makamai da suke hannunsu kuma gwamnati ta kan karɓe su hannu biyu biyu amma bayan wani lokaci kuma sai su koma a cikin irin waɗannan ayyuka. To ta yaya za a iya magance aukuwar hakan? to da wuya a ce za a iya samun wani tabbaci na cewa su waɗannan mutane ba za su koma ruwa bayan sun dawo sun ce sun tuba ba amma gwamnati za ta iya ɗaukan matakan da za su tabbatar da cewa wato ko da suna son komawa abin zai musu wuya sosai abu na farko shine gwamnatin ta tabbatar da cewa dukkan wanda ya zo ya ce ya yi sulhu ko ya tuba to ya ba da makaman shi baki ɗaya kuma a samu tsarin tabbatar da cewa an yi bincike an gane cewa bai ɓoye wani makami daga gurin shi ba a sannan kuma lalle ne gwamnati ta ɗau matakai kamar na takaice wato yawace yawacensu da kuma mu'amalarsu don a tabbatar da cewa ba su je sun samu waɗansu makaman sun zo sun ci gaba da kashe mutane ba a wasu lokuta za a ji wasu na zargin cewa kamar akwai wato batu na siyasa a cikin wannan lamari na taɓarɓarewar tsaro a yankunan arewa maso yammacin najeriya a matsayin ku na masana ƙwararru akan harkokin na tsaro ya kuke kallon wannan lamari To, kullum wato in abu ya faru a Najeriya zaka ga ana ƙoƙarin alakanta abin da siyasa. amma gaskiya a shaidun da suka fito mana fili a yanzu muka sani ba san abin da yake boye ba wato yana da wuya ka ce akwai hannun 'yan siyasa musamman manya-manyan 'yan siyasa ko wanda suke cikin gwamnati ko wanda suke adawa a cikin wato wannan rikici da ake ciki domin wannan abu fa ya samo asali ne tun kafin ma siyasa abin da dai gwamnatocin siyasa suka yi na ruruta abin shine irin wato kafa 'yan sa kai da suka yi suka ba su goyon bayan gwamnati da makamai amma ban ga gamsashe hujja cewa akwai wani ɗan siyasa na da ko na yanzu wanda shi ne yake ɗaukan nauyin waɗannan mutane suna kashe-kashe gaskiya abin da na fahimta shine waɗannan mutane kawai masu riƙe da makamai ne suke cin karensu babu babbaka saboda lalacewar harkar tsaro a najeriya baki ɗaya To a kwanakin baya wasu daga cikin manya na jami'an tsaro a Najeriya din sun ce sanar tabbaci akan cewa akwai hannun wasu sarakunan gargajiya a cikin wannan lamari. Shin ya kuke nazartar wannan lamari daga bangaren ku? a fahimta ta da kuma hujjojin da na gani wato waɗannan sarakuna ba sarakuna ne waɗanda wai suke goyon bayan a zo a kashe mutanensu ko don su su ji daɗi ko don a ba su dukiya ba a sarakuna ne da suka yanke ƙauna cewa gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha za su iya magance wannan rikici sun yi sun yi gwamnati ta zo ta yi abin da ya dace ba ta yi ba sai suka haƙura suka bi masu laifin idan masu laifin suka zo maimakon su bari a kashe mutanensu sai su yi ma masu laifin abin da suke so na ba su dukiyar ko kuma na rashin su dan dai su tafi su bar su to kaga waɗannan wato ba za ka ce suna haɗa baki ne da masu laifin ba a'a mutane ne wanda suka rasa mafita kaga wannan ba za ka ce laifin su ne ba to dakta da karshe ganin cewa dai har yanzu dai wannan matsala tana nan tana ci gaba da kamari kuma mafita ake nema a kowane lokaci wace irin shawara ce za ku bayar ga mahukunta shin ci gaba da bin hanya ta yin sulhu tare da waɗannan mutane waɗanda suka amince da a yi sulhu da su da kuma ɗaukar mataki nan amfani da ƙarfi akan waɗanda suka bijire jirema batun sulhu ko ko kuna ganin akwai wata mafita ta daban wadda ya kamata a yi amfani da ita domin shawo kan matsalar wato mu fahimci cewa yin sulhu da waɗannan mutane ko kuma waɗansunsu ba dalili ba ne na a ki inganta harkar tsaro ko an yi sulhu da su ko ba a yi ba ko an yi sulhu da dukansu ko waɗansunsu ko wasu sun tuba ko duka sun tuba lalle ne a inganta harkar tsaro ta hanyar bawa jami'an tsaro isassun makamai da kayan aiki da kuma kula da lafiyarsu da bukatunsu da kuma bawa jami'an leƙen asiri wato masu 'yan sandan ciki masu bincike isassun kayan aiki su dinga tattara bayanai wanda ake bukata. To jama'a masu saurari lokacin da muke da shi ya kawo jiki dole nan zamu ja lizamin wannan shiri. Godiya ta musamman ga bakon namu a cikin wannan shiri Dr. Audu Bulama Bukarci kwararre akan harkokin tsaro daga Jami'ar London a ƙasar Birtaniya. Masu saurare idan Allah kai mako na gaba za a je mu dauke da wani jigon a wani shirin. To amma kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa ne Abdullahi Salo Katsina wanda na shirya na gabatar nake muku fatan alheri sai a kasance tare da mu a mako na gaba. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan la kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji su tahir amin ke cewa a yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. thank you